gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Afirka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fage tare da ni amina buhari auna a duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala za mu yi magana ne akan cutar coronavirus ko kuma covid-19 da ta'addabi duniya to su kuma mazan yaya yanayin zaman kullen yake a same su wannan kullum an kasa shi gida uku idan kana da kuɗi you are isolated ka shiga isolation mm. in kana da kuɗi an keɓance idan ba ka da kuɗi a quarantine da ce in aka haɗa ku kuma da mace masu masifaffiya to you are in complete lockdown sabon salo haka yake zara Kamar yadda kuka ji a wannan gutsarar muna ta fara karin bayanin yadda zaman kwallon yake. Yanzu dai Amina yaya aka yi hutun ƙarshen mako? To sai dai Hamdala. 'yan uwana sun zo ɗaya daga jihar pennsylvania ɗaya kuma daga jihar new jersey sun kawo min ziyara sai kuma muka ji rasuwan abba kyari to allah ya ji rai da fatan jama'a za su ɗau wannan cuta da muhimmanci kuma za su ɗauki matakan kariya haka To jama'a a cikin shirin namu na yanzu wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tuntuɓi maza domin jin yanayin zamantakewan aure daga gare su. Muna kuma tafiye da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook. Daga bisani kuma za mu ziyarci filin ƙwalamar mu. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. masu sauraro yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook a makon da ya gabata inda muka ce shin wani irin hali kuke ciki yayin wannan annobar cutar coronavirus da ta zama ruwan dare game duniya ga kuma yadda kuka amsa mana. sauraro amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Bilyaminu Jamu Walijo inda ya ce Da farko muna murna da dawowarku Allah Ubangiji ya ci gaba da kare ku. To mun gode Malam Bilyaminu Amin. To kin ji Amina. Shi kuma Yunusa Jibrin cewa yayi mu a Najeriya ba coronavirus sai dai malaria. Hmm. To sai kuma amsar Yusuf Cimbi ya ce a gaskiya mu a nan jihar Naija muna cikin wani hali mara daɗi sakamakon killace kasuwanni kuma babu wani tanadi. Amsar Umar Adamu Katagun ya ce babu wani matakin da nake ɗauka game da wannan annoba ta cutar coronavirus amma ina amfani da wata dama wacce ta fi kowane irin mataki ita ce addu'ar Allah ya kare mu amin. To zara sai kuma amsar Bashir Abubakar Kare daga jihar Kaduna karamar hukumar Kubau inda ya ce Salam VOA Hausa. Hakika mu dai a nan yankinmu na garin Kare muna zaune cikin koshin lafiya da yin taka tsantsan gurin yin musabaha da yawaita wanke hannu a ko da yaushe. Ibrahim Yuguda Gadzama Allah ya sa na faɗa daidai ya ce Salam VOA mu dai nan sai tsananin rashin wutar lantarki da ruwan famfo ga zafi yanzu kowa ya gaji da rashin wuta da ruwan famfo to shi kuma sadiq ayuba cewa yayi salam voa hausa daga jihar niger karamar hukumar paiko to mu ba abin da za mu ce sai dai mu yi godiya ga allah akan wannan jarabawan da ya yi mana ta wannan annobar kuma kazalika ina kira ga mahukunta da su duba talakawa a yanayin halin da suke ciki na kunci da rashin walwala Ya Allah muna roƙonka da ka kawo mana mafita to amin Malam Sadiq. Amsar Anas Muhammad Sale ya ce salam VOA sai dai mu ce Allah ya kama na ƙarshen wannan annoba a duniya baki ɗaya. Sannan kuma wanke hannu kaɗai ba zai yi magani ba dole sai an haɗa da wanke zuciya. Wai ki zara ga kuma maman Sagir abin tausayi ta ce salam VOA ni a jihar Gombe nake kuma ina sayar da man gyaɗa. Mijina buhuhuwa yake sayarwa muna da yara biyar kuma muna zaune cikin rufin asiri amma daga bullowar wannan annobar mun shiga halin ya zami saboda hana zuwa kasuwannin ƙauye allah ga magare ka Abdullahi Muhammad ya ce ai ba waɗanda suka kai mu shiga cikin halin wahala mu mutanen Kaduna abin sai addu'a. To sai kuma amsar Ibrahim Zaria ya ce salam VOA gaskiya abun ba daɗi jama'a suna cikin mawuyancin hali Allah shi kyauta. Sai amsar S. Ibrahim Hawa'u inda ta ce muna cikin wani irin yanayi don mu daura muna cikin lockdown tun asabar har yau ga yunwa in wani bai ji ba wani ya ji ta Allah ka dube mu da rahama. Sai amsar Ado Salati goma ga annabi Rijau inda ya ce salam yau da gobe wallahi ni bani da wata damuwa in ban da hana ni zuwa sallar juma'a da mahukuntar ƙasa ta saka yi domin na yi imani da cewa babu wata cutar da ta isa da cutar da ni sai da yardar ubangiji don haka ina roƙon Allah ya murƙushe mana cutar coronavirus kafin watan azumi ya tsaya domin na ga cutar na son ta hana wato musulmai yin azumi kamar yadda ta sa aka hana su yin sallar juma'a. Muhammad Aliyu ya ce salam yau da gobe ni mazaunin karamar hukumar guri jigawas kuma ni manomin albasa ne amma saboda rashin mai saya gashi muna fuskantar asara. To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Jamilu Musa Sabon Layi da Fatima Zaman Dagi Allah sa na faɗi sunan daidai Fatima. saka ce salam yau da gobe. Hakika mu talakawa muna cikin damuwa musamman a yankinmu na birnin Gwari. Ga rashin sallar Juma'a, ga rashin tsaro, ga kuma uwa uba talauci. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Muhammad Mustapha Madina Daura ya ce salam yau da gobe wannan yanayi da duniya ke ciki na annobar COVID-19 ya saka al'umma cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna domin jin tattaunawar binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana a zauren namu. Muna ta ɗaukan cewa yanzu za a fara Romeo and Juliet za a fara Majnuna Laila yana rera ma Laila shiwaka Laila kuma tana kewa sai muke ganin kamar anya hakan ne to amma fa ga maza ba mu sani ba daga bangaren su ko su abin ya musu zanzan. Shin wannan hutu da aka bada wanda ya kama na dole ne domin kiwon mu wani kuma dama ne da aka bada na inganta zamantakewa tsakanin miji da mata da kuma ƙara danƙon soyayya ku auna da mizani ɗari bisa ɗari nawa za ku ba shi wannan daɗin zaman da kuke da ku da iyalin ku wanda kun daɗe rabon in fact kila matan da kuka yi aure aka yi sati na farko din na kila ba ku ƙara zama da ita haka da daɗiya ba amma yanzu ga ku ga yara a yi soyayya a yi wasa da yara to yaya me za ku ce akai na ji kun shiru ne abin ya muku yawa kenan dadin ba wai yawa ba ba abu dai wato na farko wanda ya kamata mu hankara a rayuwarmu musamman arewa kuma mu ce hausa fulani mm. akwai wata al'ada da aka ginu a ta ko kuma wani karin magana da ake yi mm. cewa zaman gida eh. sai mata to zaman gida sai mata a lokacin da watakila a tunanina al'adar hausa ta fito da wannan magana saboda an san namiji shi ne mai faɗi tashin ya nemo abin da iyali za su ci mm. to kaga ko ba yadda za a same shi a gida ana nan za a same shi ya fita fafatawa ya je shi bai buga nan ya buga can ya kawo abin da iyali za su ci mm. to zama kuma darshan a gida dama mata ne su kuma ba fita su kuma ba fita mm. sai dai su ga gashi nan kawai an kawo to yanzu zamani sai ya zo ya canja abubuwa eh musamman wannan lalurar da aka shiga <laughs> kafin a ce ba yana kai ina gaske tsoma kake da aka yi zaman nan za su yi <laughs> mm. abinda maza za su yi mm. mata sun fi bata shi to madalla oh, oh. to wato anya ba bata maka rai da safin nan ba ah, to wani. <laughs> ma yake yi bai na farawa. dama dama zaman gidan nan dama saurara daga an baka hutu ka zama kuma da iyali sai kuma ya zama laifi idan kika lura an zo an ce dama wannan kullan an kasa shi gida uku idan kana da kuɗi you are isolated ka shiga isolation mm. in kana da kuɗi an keɓance ka mm. idan baka da kuɗi a quarantine Eh. an ka shiga eh. eh. ya ce ka haɗa ku kuma da mace masifaffiya to ya in complete lockdown <laughs> ba magana an kulle ka da kwado har an wurgar da mun kulle ka na ma <laughs> shi ma mijin akwai masifaffi wanda idan ma'aikaci ne ko kuma yana zuwa gari ne sai wata bata ganshi ba tana kuma mamarin mijin nan yanzu ya zo ana so a gina soyayya kuma kuna taba korafi ni na dauka zami ta samun ah. mm, mm, mm, eh, ta goma shine akan wannan al'amari to ake hajiya binta na dauko miki ina baki bayani ne eh. ko ba haka ba to ai saboda lokaci na fi son ku je to abin da mana daidai inda ake abu to abin da yake akwai da yanzu aka fita su mu ma mazan yanzu aka dauka cewa zaman gida sai batan nan shine cewa koda ba ka da abu abin yi mm. to ya kasance kana da majalisa kana da inda za ka fita ka je ka zanna ka kai gulma ka kalli mata mutane ka kama hanya ka koma koma kofar gida koma kofar gida kai da ke yin dakali da ke yin kali mm. so ba za ka dai zanna abin da ba mm. to wa'annan na daga cikin abubuwan da ke akwai so sannan al'adanmu mu a kasar hausa irin wannan dankon zumunci na farko dai tukuna ko mata ma tukuna tashin farko sai da aka gaya muku kafin a kawo ku gidajen maza mm. don matar da ta riki miji uba na ta mutu maraya a wani makarantan. makarantar ku ta mata a kasar hausa dai a kasar hausa dai an san da wannan sannan na biyu aka zo aka ce to kin ga shi dan namiji mm. ba dan goyo bane to ai ya girma ne shi yasa sannan duka dai sannan na uku aka zo aka budi baki aka ce tofa shi namiji zuma ne sai da wuta da aka karke sakan mishi so sai kasance shi kuma namiji a kasar hausa wannan abubuwan da ake sai ya shigo cikin gida na farko an ce mishi in ta rike ka a uba mm. za ta mutu maraya mm. to yanzu abokin gaba ya shigo sannan sai ta ja ma aji sai ta nuna ma abin duk wa'annan wannan duk kasafi ne da ta baka da wani shaidar zaka nuna ko kuma gashi an yi shi a rediyo matan sun faɗa maka yanzu dai yanzu ina son dawo kan batun yanzu dai ba zai ka sanya shi a rediyo a ji ba ai amma wannan batun na da nake so mu tattauna akai shine maganan wannan dama da kuka samu na inganta soyayya tsakanin ku da matan ku wanda kila wani lokaci idan ka fita tun safe sai dare zaka dawo tun ta yi kwalliya ba gani kake yi ba in ta yi abinci mai daɗi har sai ya huce kafin kafin ka iso saboda haka yanzu ga dama na ku ku in ji bature yana cewa da candling wato za ka ƙara raya wannan soyayya da aka yi tun na farko eh, in ba ku raya ba bare kwasa ku yi hira ta barbara ne shi a hakuran kai da kuma abin da ake so kenan wannan zaman hutu mm. na cutar eh, coronavirus za mu ce wata sabuwar makaranta ce ko ta koyon darussa kuma duk yadda ake tsammanin cewa mutum zai koyi wannan darasi ba dole ba ne ya mishi daɗi ba dole ba ne kuma ya musguna masa ya danganci wani irin iyali kake da su na biyu ya danganci kai wane ne saboda ko da kana da iyalin zan ce kai ne shugaba a gida kai kake kawo duk abin da ya kai na ladabi da kuma kyautata jin daɗin iyali mafi yawan waɗanda ba su saba zama a gida ba su ne za su san illa wannan al'amari yanzu illa ko kuma su ga amfani illa ce illa ce wani in faɗa miki tun da aka raba goro na ɗaurin aure hmm. da shi da matar su zauna minti talatin rai bai ɓaci ba hmm. yana da wuya to ba ga dama ta samu bare ƙara fahimtar ko wace ce ita shi ma ita ma ta ƙara fahimtar tun lokacin da ake wancan zoma farkon abin nan aka samu wannan ba a samu hmm, ai saboda ba ta da wayo ne shi ma yana da ƙuruciya to to kenan yanzu ya yi wayo idan ka ce zaman ka nan cewa za ka gina wata soyayya tsakaninka da iyalinka mm. bai fi ni a gare ni kashi 20 cikin 100 ba kashi tamanin cikin ɗari mm. duk na kunci ne bari in faɗa miki gaskiya wanda sama ya takale da ayan fara rage a'a to amma abinda nake so a fahimta shine in har za a zaro maganar cewa zama zai sa ka fahimci a'a akwai abubuwan da za ka fahimta shi yasa na bada kashi ashirin cikin ɗari mm. na farko ɗazu muke ɗan cece ku ce ɗayan raha da sauransu idan kana zaune da mace a gida ko da wani lokaci abin da za ta ce maka babu kasa. kawo kaza babu kaza kawo kaza to kin ga wannan zaman mm. wannan zaman zaki fahimci cewa a shi matan nan lokacin da nake dannawa in tafi ban kaurata da gantali mm. sai lokacin da na dawo in zo in tarar da kuma an ɗan yi yar dabarar da za ta kosar da ni mm. to ashe matan nan tana taimaka. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. alamar alkhairi ya fito daga cikin wannan zaman kullum wai yau namiji ne yake kwatanta cewa matar tasa da yake gwalewa idan ta ce kawo daman tana rufa mashi asiri to ai daman ana iya cewa dama sun sani kawai dai wani idan kan yayi zafi ne zaka ce kawo ba zai amsa ka ba ko tun dama sun san darajar mata da dabarun muna amfanin su to ai zaman aure kenan ko yaya kike bari mu koma ga binta a zauren tattaunawar namu wannan zaman za ki fahimci cewa ashe matan nan lokacin da nake dannawa in tafi ban kaurata da gantali sai lokacin da na dawo in zo in tarar da kuma an ɗanyi yar dabarar da za ta kosar da ni to ashe matan nan tana taimaka min ne to kaga ashe akwai damar da yake da shi na gode wa matan nan to ta bangaren mhm. da yake baya fita mm. duk lokacin da ta ce kawo ya ce babu Mm. kawo babu da bai ce mata babu eh, sai dai ya ce bari mu kokarta mm. ko kuma Allah ya kawo mm. to yanzu ko ya san Allah na tuba in dai ba wani ya zo ya kwankwasa mai kofa ba ya ce ga zakka ko kuma <laughs> mu muka tausaya wa juna eh. muna tallafa wa 'yan uwanmu domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu fara kira a kai dole mai hali a unguwa ya tallafa haka shi kenan ba wani bayanin da ya wuce mm, wani to amma sai a lura da wani abu a halin da ake kuma ciki yanzu ko da kana da kuɗin kunshi a ajihu ko kuma ka tanaji wani wuri ka ajiye su wanda ba al'adar mu bace musamman a arewacin ƙasar nan kullum sabon kaɗi ake mm. na miya a gida ai saboda korafin da kuke sai ku ci sabuwa to yau an waye gari ko da kana da kuɗin kawo kawo kawo kawo kada mu manta fa dukkan wani ko da ɗanka ne yake cikin gidanka zaune yana aiki yau ya dawo gida haka an ƙara karuwa kowa ya dawo kwanan shi daban mm. duk almajiran da kake da su waɗanda ka tura su makarantu daban-daban mm. duk sun dawo mm. don haka idan da kai da ita da waɗansu 'yan yami guda biyu waɗanda za ka jika ma ya su garin kwaki eh, wannan sun inda na eh, indomi a gama yauwa to sai ka ga cewa akalla ba a kasar ba kana kashe wajen lunki goma na abin da za ka ke kashewa. To amma wai duk naji duk tun da kuka fara magana na korafi ne dai korafi ne dai ni ban ji inda kuka faɗi wani abu. To bari in faɗi. shi wannan zaman da ake yi. Abin da yasa. Akwai wani abu da za a ƙara da shi na Ni na faɗa miki na ce miki kashi ishirin cikin ɗari shi ne yake faranta wa zama. Ba a iya fassara mana musan menene da menene za a iya amfana da shi. Na fara faɗa miki cewa idan aka dinga ce maka kawo kawo kawo kawo nan za ka san cewa akalla ba a ƙasar ba matan tana tausaya maka. To Allah ya sa akwai irin waɗannan maza. Kin fahimci haka? Mm. Na biyun su shi ne ko babu komai kana cikin ɗakin ka in ka fito ka yi miƙa ka leƙa wannan ɗaki ka ce ya kuke a yi wasa da dariya a koma wancan da sauransu in an yi kicibis an zauna a falo to wata magana za ta iya zuwa to amma ina so don Allah don annabi mu fahimci wani al'amari mm. duk inda mace ta kai ta kawo bisa ga hankali da tarbiyya da ilimi wallahi tunaninta daban yake da nan namiji da na tattauna da matan sun yi min korafi kan cewa yanzu mazan wato a wuya suke in yara suka yi wasa sai masifa in aka kunna tv su ce a masa sa masa kara in aka bar falo aka bar su kaɗai su ce an wulakanta su me ake yi so matan sun ce sun rasa me za su yi su burge ku to ku yanzu hmm. muna son mu ji daga bakin ku hmm. shin a wannan lokacin da muke da shi wanda ba a sa mana ranar komawa bangarorin mu ba aiki ne ko makaranta hmm. akwai mafita eh, akwai yadda za a inganta wannan zamantakewa ya zama mai daɗi zamantakewa ya danganta ga tashin farko ya aka taso ai an wuce wannan tunda an riga yi bannan tun farko yanzu dai wannan dan daman da muke da shi yanzu ya za a yi komai sa to yanzu gyara da gyarar da za a yi gyara ne mu dan ji dadin zama gyara ne duk yanda aka yi banna ana iya gyara to to ai gyara yanzu ai na farko mm. shi namijin da yake zanne dama na mazan sun kaso akwai wanda shi dama tun asali shi a tashin sa shi dama bai saba da irin wannan gantalin ba eh. shi dama in kin gan shi ya fita waje to dama ya fita ne ya je nemo abin da za a ci kuma da ya saba kamo yana abin nan ɗinsa zai kamo hanya sai ya dawo in ya dawo gida kuma shi kenan bai in kin gan ya fita sai Allah ya kai mu kuma kuma in an kira sallah in an kira sallah to kin ga shi wannan dama an riga an saba wannan matsa amma wanda bai saba ba hmm. wanda tun asali rabuwan shi da a ce ya zanna ni inda nake ganin fa'idar wannan shine na farko dai a yanzu musamman yaya akwai su yayan da su san iyayensu ba hakikanin sani eh. sai a sakamakon wannan domin me yanzu yaro zai tashi ya farka ya daga baban shi mm. ya ini da shi amma yi tunanin kila safiyar sallah ne tunan lokacin da kawai ke ganin baba shi ke ba mm. to wannan zai kara fahimtar da iyaye waɗanda suke da tunani da kulawa da kulawa mm. su an kar da waɗansu ɗabi'u su ga cewa lokacin da suka bar ba sa kula da wannan sai yaran sun dan ɗauki waɗansu hanyoyi to yanzu za su ɗauka hanyar gyara za su fahimci me iyalin suke ciki me iyalin suke ciki ina yau a ce kawo gobe a ce kawo kin ce babu ranar karewa gaskiya tunda ba sa amma abin da ke ka akwai ranar kare tabbas eh? abin da ma za ka saya da abin da ke aljihun abin da aljihun naka shi ma daman ba mm. dama ne mijin yake da shi ya zauna da mata ya ce kin ga dubu na ɗari ne ko dubu na ashirin ko goma ne ya rage mana kuma kin gama masa ranar karewa ba yi shawara da ita ba mata ake wannan <laughs> to ka gani rashin yadda da Allah ya hakuri ah, da Allah ya hakuri <laughs> ba mata ake wannan ba ita mace ba mata ake wannan ba. mu muke tausayin mm, mm, mata ah, suna ah, tausayin mu amma kuma suna da dabara wato eh, mukan manta da waɗansu al'amura da suka yi ta faruwa mm. yau ne muke so mu baiwa kawunan mu gaskiya alal misali a rika korafin cewa wance takan rage kuɗin kefa ne. Wato sukan yi haka. To ina za ka zauna ka yi bajet da wa. Ai in dai ka gaya mata gaskiyanka ita kuma ce. Kuma hajiya binta. Mm. Ita za ki zo ki Idan da gaskiya ake faɗa babu mm. abin da zai taɓa faruwa. Ka gaya mata gaskiyanka ku zauna lafiya da ita ba. a yanzu watakila ki je ki sake bincike cikin mata. Mm-hmm. Kin san a kasar Hausa akwai abin da ya kira Adashi. me kenan adashi adashi o oh, dan ajiyar nan da ake dan taimaka mai gida nan gaba mm. kin san da cewa a yanzu ta kai a anguwanni mm. adashin nan idan bata samu sisin kobo daga wajen ka kai miji mm. ta yi wannan kwangen ta zuba ba shinkafar Shinkafa ka za a dauka ana shinkafa sai makwabta sun ji ku <laughs> wallahi ina sanar da ke ga na rantsa miki shinkafa ake diba a ce to yanzu kwatankwacin sa a duba a duba shi wannan adashi duk da yake ba maudu'in da muke kai bane eh. shi kudin da in ta samu mm. Mm, mm, gidan sama take yi ko jirgi take saye ko a'a a tafi a idan ta ne a wa gidan biki zuwa wajen biki daga atamfa daga ciki ne eh, zumunci ne kuma ta taimaka ba ta dame ka ba da kuɗin ka amma kai shin kuma ka zo ka amma a lokacin da za ta nemi misali ka bata a wannan lokacin kila ba za ka bata dankulalle ba amma da naira goma naira ashirin da ta tara to ta fanshe ka sannan idan ba magi da gishiri ba ta jiran ka idan yaran ka suna ciwon kai ba ta jira ka ba idan suna neman wani abun bukata ko biskit a ciki za ta yi mala aya kamata a appreciate ta wato a yaba mata bari bari da ta hanyar maka kwange bari mu mata gori. Gudun da gurin ka da ya ƙara dawowa. Bari mu mata gori. A'o. Duk dai saboda wannan zama. ai ai wato irin abubuwan da ake fahimta a cikin gidan kenan eh, eh. domin babu wani uh, wata hanya ta bayyana irin wannan da ta wuce wannan wanda muke yi. amma abinda nake so a fahimta wannan lokaci ba a ce ga iyakacinsa ba a kulliyomin kuma bukata ake da ita kudin nan da ake magana ita ce shi ne kadai abinda za a iya biyan bukata da shi shi karewa yake tunda murmurar shi ake kamar masara ko ba haka ba ran da babu kakat wani mai waka da baka ba shi da shi to ya ne shawararka da farawo duk daya masu saurare har yanzu dai binta ba ta yi nisa ba ta leƙa wata anguwa a jihar kaduna ta gayyato mana bakuwa a filin kwalamar mu. alaikum jama'a. Barkamu da zuwa filinmu na kwalam da makwalashi a sashen mu na yau da gobe. Yau ina tare da malama Amina wanda za ta kawo mana girki irin na Hausa musamman kwalam da makwalashen su na gargajiya. Malama Amina bismillah. To assalamu alaikum jama'a. Ina wunin ku ina gajiya. Zan gabatar muku da kwalam da makwalashen mu na gargajiya mai suna shashaka. To da farko dai abubuwan da ake bukata in za ka yi wannan kwalam da makwalashen za ka bukaci tsaki tsakin shinkafa ko tsakin masara na biyu kuma za zaka tanaji manjanka na uku kuma za tanaje yajin yajinka wanda ya ji magi da kayan kanshi da komai da komai dai da farko dai in za ka fara sai ka sa ruwanka a wuta ka tabbatar ka tsaftace ruwan ka sa a wuta in ka sa a wuta to in aka sa ruwan a wuta a rufe shi sai a ɗauko tsakin dai tsakin dai yana da kyau sosai to za ki iya sa ruwa ki dan rage shi kin san wani zubin ko bakin ajiye ko baki ko kin ajiye zaki ba zaki zaki expecting yana da kyau wani zubin kuma wani abu zai shiga ciki mm, ko kuma duwatsu ba ko duwatsu haka to sai ki rage shi in kin rage shi sai ki ki tsane shi abun tsana wannan abun tsana abu dai haka in kika tsane shi sai in ruwanki ya fara tausa sai ki zo ki zuba shi ki ringa ɗeba kina ki ki ɗauka abin tuka tuwanki kina eh muciya kina tuka shi kina tuka shi wannan kina tuka shi har dan yayi kauri daidai kamar yadda ake yin talge in kamar yayi kauri to sai ki ki da ki ringa jin yake dan rufe shi kadan ya ki ga ya nuna kamar kamar minti biyu ko uku eh kamar eh to zaki dai zaki ma da in ma ya nuna zaki dan jin zaki fara jin kanshi haka kamar nuna kamar abu ya ya nuna haka mm. to sai ki nemi tiran ki ki wanke shi ki ajiye shi kin riga kin wanke tiran ki daman kin ajiye shi sai ki dauka ludayi in ki dauka ludayi sai ki ringa dibowa kina dan zazzaba ko shi wannan talgen ya eh, talgen za ki ringa dibowa sai ki ringa sa shi a cikin tire kina diba kamar yadda za ki yi kare yadda yara suke kalallaban su din nan ko waina haka yauwa to gida-gida kenan za a yi a gida-gida za a yi zuba shi kina ɗiba kina da luda yannan kina ɗiba kina sa shi a tire kashi kashi kashi kashi to bayan kin gama sai ki ɗauko sai ki ga ruwan ki na gefe da mun luda yannan da kika yi amfani da shi za ki ringa dangwala a ruwa da ƙasar luran kina ɗan tattaɓe shi don ya yi faɗi. Oh, oh, shi wannan um, wannan talgen da aka zuba a tire. Eh. Sai kuma ki mishi ki mishi rami ke. Eh sai a ringa mai rami a ɗan tattaɓe shi ya ɗan yi mm, rami. Eh ɗaya bayan ɗaya ya ɗan yi rami in ya yi rami to daman kafin ki gama ma da ki ga ya huce. Mm. Wannan yajin ki ɗin nan da kika tanada sai ki zo ki barbaɗe shi a kai in kika barbaɗe shi a kai. to sai ki so ki samu dama akwai soyayyen manja ki an fi son manja manja ya fi ba da sha'awa in kika yi shi to sai ki zo ki barbaɗe wannan yajin nan da kika sa ki zo ki sassaka shi dama aikin ya rami to manjan zai tsaya a kai da yajin sai ki barbaɗe shi ki zuzzuba a kai in kika zuzzuba a kai za ki ga abin ya ba da sha'awa <laughs> akwai dan wannan ke za ki kosa ba ki ci ke da kika yi da kanki eh. za ki ci bari ya ta ba nan zamfara kanan jigawa lallai kowane miyan su zai rasu gaskiya ga miyan zai tsinke gashi da ban sha'awa hmm. to shi wannan kwalam da makwala kwalam da makwala shi na Hausawa shine shashaka to sai mun sake zagayewa da mun ji wayansu daga cikin kwalam da makwala shi to insha Allah a a sha tuwo sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC kuke sallama da ku huta lafiya.